gaskiya fa ni jiri ne ba na da wani kwana kwana ba kuma mu ba san mu da tsoro ba Allah ne ya kawo ni nan ni ina son ga mutane adama ni ma Allah ne ya zabe ni so don haka kowa kwantar da hankalin shi abinda Allah yake so shine zai gwamnan jihar Adama kenan Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ke ma kare gwamnatin sa ta fuskacin kashe kudaden da gwamnatin jihar ke karbowa kuma wannan mako na zuwa ne yana jami'in adawa da kuma wasu kososhin jam'iyyar APC ke ma nuna damuwa da yadda gwamnatin su ke ciwo bashi akai-akai lamarin da suke gani ka iya kusa da asusun gwamnatin jihar domin ko yayin da majalisar dokin jihar adama ke ma amincewa gwamnan da ya sake karɓo wani rancen kuɗi har fiye da naira biliyan biyar tuni wasu kusoshin jam'iyyar da apc ke ma yin tir da kuma kokawa da cewa yawan karɓar bashin zai iya kare tattalin arzikin jihar adamawan musamman idan ba a amfani da kuɗaɗen ta hanyoyin da suka dace ba sardar jimeta alhaji muhammadu haladu dangoi wanda ke cikin waɗanda suka tallata gwamna a lokacin zaɓe ya ce fa ba da yawun su ma wannan ke faruwa ba dai ya zauna tuwo na mai na ya zauna ya aiwatar ya yi abun da za a yi ba wanda zai ce maka yau ya san dan kwangila da yake yi adamawa because babu tender babu publication ba kuma wanda ya san nawa ne aka yi aikin ko kuma yaya bill of quantity na aikin kwalitin aikin babu an yi shi ne wai tuwo na maina a turanci ana ce da shi padded contract wata biyar ba a biya ba sa'anan kullum aka zauna sai dai ka ji a cewa wai zan biya wannan watan gobe zan biya wannan watan na kuma bawa mutane haƙuri a adamawa state bindo mu muka kawo shi amma yau in aka ce maka ko ɗanka ne in bai daidai ba dole kai masa tsawa. To sai dai kuma da yake mai da martani a madadin gwamnatin jihar kwamishinan yar labaran jihar adamawa Ahmad Sajo ya ce ya gwamnan jihar ma wali ne tunda dai akan gaida yake kashe kudadensa inda koyi zargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ne ke son gwamnan da yake kashe mu raba. To wannan takaddama da kake ji wasu ne suke son su kawo rudani da zummar cewa su ai an karkata akalar wannan kuɗi zuwa wani wuri wannan ku ƙarya ce wallahi ba a karkata ko sisi zuwa wani wuri ba kudaden nan suna nan me yasa ku dauka ayyukan wasu wurare kuma kudaden nan ba su yawa ba a'a ba haka abu al'amarin yake ba gaskiyar maganan shine idan ka lura a shekara 2014 a kimanin wata shida na karshe na shekara 2014 an yi gwamnoni wajen uku a wannan jiha kowane kuma kowane gwamna ya zo da nasa hanya yadda yake tsammanin yake son a kashe dukiyar jiha wato kasafin kuɗi. su ma da 'yan majalisar dokokin jihar da suke amincewa da ake karɓo ba su sukan da ake karɓa sun fa musanta zargin cewa sun zama 'yan amshin shata a yanzu honorable hassan barguma dan majalisar dokokin jihar ne babu magana amshin shata in akwai abin da muka yi kuma na bisa tsarin doka wanda mutanen adama sun ga bai daidai ba sai su fita su faɗa kaji dai yadda muke ta eh, eh, magana akan tara haraji mu mun tsaya haikan muka ce a cire mutumin kun ji yadda muka yi akan wa'annan albashin bail out muna ta magana kun ji kuma yadda muka ɗauko magana ai in dai an shinsha ta ne ba za mu ɗauko magana kuma um, um, um, mu ce musu mun yi doka mun yi zantar da abu ba ku yi ba me dalili ku gaya mana yanzu mun kuma mun sa a za a taro mana duk abun da muka yi in dai ba su ba mu za mu sa a yi da dole. Kuma da menene dai yanzu fa lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda za ta kaya yayin da a bangare guda kuwa jami'an hukumar afcc ke masu sun na kafafan wasu tsofin gwamnanin jihar ciki ko har tsohon tsohon mukaddashin gwamnan jihar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya